Barkanku da zuwa darasinmu na mathematics inda muke koya muku mathematics ta yaren Hausa. Kamar yadda muka faɗa wannan darasin za mu ɗauki kowane operation guda ɗaya daga cikin waɗannan waɗancan operation guda hudu da muka ambato a darasinmu na baya wato addition, subtraction, multiplication da kuma division. Mun ce za mu ɗauki kowane ɗaya mu bayar example takaitattu a kansu sannan kuma sai mu shiga cikin mathematics ɗin daidai gwargwado. So, a nan kamar yadda gashi nan kuna gani anan akwai addition ana akwai subtraction ana akwai multiplication sannan kuma ana akwai division za mu fara kai tsaye yanzu misali a nan wajen za mu yi amfani da division ya ce 5 plus 7 biyar a haɗa ta da bakwai biyar a haɗa ta da bakwai amsa mai sauƙi shine sha biyu idan ka haɗa biyar da bakwai zai baka sha biyu idan kuma ba za ka iya ba ba za ka iya direct ka haɗa biyar da bakwai ba sai ka ce yanzu dai kana da biyar ko sai ka ɗauki yatsunka misali ka ce akwai biyar to sai ka ce shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu kaga yanzu ka samu yatsunka guda bakwai ka haɗa akan wancan biyar ɗin to sai ya zamanto amsanka shine sha biyu amsar ka ita ce 12 sai question na biyu kuma shine yace 48 plus 97 48 plus 97 so abu mai sauki da za ka yi na farko a nan shine wannan nambar 40 ce a nan wajen nan kuma 90 ce sai ka fara cewa to 40 a hada da 90 nawa ne idan ka ɗauki 40 ka ɗaura a kan 90 zai baka nawa misali sai mu ce to ka cire goma a cikin 40 ɗin nan ka ɗaura a kan 90 ɗin nan ya zama 100 ko nan kuma kana da talatin ya rage tunda ka cire goma ka daura a nan sai ka ce to arba'in din nan a haɗa ta da tasa'in din nan zai baka ɗari da talatin ya baka ɗari da talatin ko misali sai ka nemi wani waje ƙarami ka rubuta ɗarinka da talatin kana da ɗari da talatin a nan wajen sai ka zo ka ce takwas din nan a haɗa ta da wannan bakwai din nawa zai baka a haɗa takwas da bakwai idan ba za ka iya direct ba sai ka ce to wannan takwasin kana da ita ba sai ka ce tara goma, sha ɗaya, sha biyu, sha uku, sha hudu, sha biyar. Ka gaya ya baka sha biyar ko? Sai ka zo ka ce to ɗari da talatin ɗin nan a haɗa ta da wannan sha biyar ɗin naka. A haɗa ta da sha biyar ɗin da kake da ita a nan wajen. Nawa zai baka? Zai baka ɗari da arba'in da biyar. So amsan ka nan ita ce one four five. Ɗari da arba'in da biyar wannan ita ce amsarka. sai kuma kwashin na uku ya ce 275 plus 600 275 plus 600 naira 275 a hada da naira 600 nawa zai baka sai ka zo ka ce to 200 na a hada ta da 600 misali ka manta da wannan 75 din kaman babu su amma akwai su ka kaddara babu su sai ka ce 200 nan a hada ta da wannan 600 nawa zai baka zai baka 800 sai ka ce to 800 a hada ta da biyar. nawa zai baka zai baka naira ɗari takwas da saba'in da biyar to amsan ka anan sai ya zamanto 875 wannan shine addition so sauran subtraction shi kuma subtraction karo mu manta muka ce cirewa ne a cikin abu kaza ka cire kaza ka zare kaza wannan shine aikin subtraction so anan sai ya bamu 8 minus 4 8 minus 4 a cikin takwas ka cire hudu nawa zai rage hudun ce za ta rage sai kace is equals to 4 sai tambaya ta biyu 72 minus 33 a cikin 72 ka cire naira 33 a cikin naira 72 ka cire naira uku. so idan za ka iya direct kawai sai ka yi idan kuma ba za ka iya ba shi ma ga hanya mai sauki sai ka zo ka ce wannan bakwai ɗin tana matsayin 70 ne wannan ukun yana matsayin talatin ne sai ka ce to a cikin naira saba'in a cire naira talatin ɗin nan nawa ne zai rage zai rage maka naira arba'in misali zai rage maka naira arba'in so idan ya rage maka naira arba'in in ya rage maka naira arba'in sai ka zo ka ce to a cikin naira arba'in ɗin sai kuma tambaya ta uku a nan shine a cikin naira dubu biyar da ɗari biyar ka cire naira dubu biyar da ɗari biyar 5,500 minus 2,500 so na farko abin da za ka yi shine sai ka zo ka ce kamar ta da wani ɗari biyar ɗin sai ka ce nan dubu biyar ne nan dubu biyu ne a cikin dubu biyar ɗin nan ka cire naira dubu biyu nawa ne zai rage maka zai rage maka naira dubu uku to sai ka zo ka cire wannan ɗari biyar ɗin sai ka ce to ka cire ta da wani ɗari biyar ɗin hamsin ka zai rage nawa zai rage maka 3000 sai ka rubuta nairan ka dubu uku a nan wajen 5500 minus 2500 is equals to 3000 wannan mun gama da subtraction mun zo kuma kan multiplication multiplication tambaya ta ɗaya ce 7 times 3 kada manta multiplication shine sau shine sau 7 times 3 bakwai sau uku bakwai sau uku idan za ka iya direct sai ka yi direct idan ba za ka iya ba kuma sai ka ce to kana da bakwai a nan wajen bakwai ana neman sau uku ko to bakwai sai ka ce takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu ka ka samu bakwai biyu kenan ko sai ka zo ƙara cewa sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas sha tara ashirin da ɗaya ka ka samu bakwai guda uku sai ka ce 7 times 3 is equals to 21 this is the right answer say question 2 let's say 54 times 6 54 times 6 hamsin da hudu sau shida abu na farko shi ma da za ka fara yana in ka sani da sai ka idan baka sani ba kuma sai ka ce to hamsin sau shida nawa ne hamsin sau shida sai ka ce to wannan yatsun naka guda shidan nan kowane ɗaya a matsayin hamsin ne. sai ka ce hamsin ɗari ɗari da hamsin ɗari biyu ɗari biyu da hamsin ɗari uku kaga ka samu ɗari uku misali sai ka nemi wani waje ka rubuta ɗarinka guda uku ɗarinka uku ko to sai ka ce to kuma 4 ɗin nan times 6 hudu sau shida ita kuma nawa ce sai ka ce hudu sau shida shi kuma nawa ne hudu sau shida zai baka ashirin da hudu so ɗari uku nan taka ka haɗa ta da ashirin da hudu naira ɗari uku ka haɗa naira ashirin da hudu nawa zai baka zai baka is equals to 324 this is the right answer sai question na uku na ƙarshe a multiplication kenan 3200 times 2 3200 times 2 naira dubu uku da ɗari biyu sau biyu nawa ne sai ka ce to naira dubu uku sau biyu nawa ne zai baka naira dubu shida naira ɗari biyu sau biyu shi ma nawa ne zai baka naira ɗari hudu sai ka ce to naira dubu shida a hada da naira ɗari hudu nawa zai baka zai baka naira dubu shida da ɗari hudu so your answer is 6400 this is the right answer shi kuma division kada mu manta mun ce division shine rabawa abu kaza a rabawa adadi kaza abu kaza a rabawa adadi kaza shine aikin division so shi kuma division question na daya nan shine 6 divide by 3 6 divide by 3 naira shida a rabawa mutum uku naira shida a rabawa mutum uku kowanne nawa zai dauka kowanne zai dauki naira biyu so your right answer here is 2 the answer is 2 6 divided by 3 is equals to 2 idan aka raba mutum shida ne kowannen su zai dauki naira biyu ne so sai number 2 na shi ya ce 70 divided by 5 70 divided by 5 naira saba'in a raba wa mutum biyar kowannen su nawa zai dauka mutum biyar naira saba'in kowannen su zai dauki naira goma sha hudu ne

dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha ɗaya kowannen su nawa zai ɗauka kowannen su zai ɗauki naira biyu wannan ita ce right answer is equals to 2 wannan ita ce amsar idan aka raba naira dubu biyu da ɗari biyu da ashirin da biyu ga mutum dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha ɗaya kowannen su zai ɗauki naira biyu ne wannan shine ƙarshen darasinmu ne ku kasance tare da mu ku yi liking ku yi subscribing sannan kuma ku yi mana sharing sannan kada ku manta ku rika danna notification bell domin ta hakan ne kaɗai za ku rika samun sababbin suka mu da zarar mun ɗaura ku yi ƙoƙari ku rika yi mana sharing saboda hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa ku samu mu jajirce mu rika koyar da ku ta hanya mai sauki wassalamu alaikum wa rahmatullah